Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A yau shirin domin iyali ke fara haska fitila kan rahotannin da ke nuni da cewa ana fuskantar matsanancin karuwar mace-macen aure a dukkan jihohin jamhuriyar Nijar. Inda bayanai ke nuni da cewa an fuskanci mutuwa aure sama da dubu uku a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai. Yayin da agadas rahotanni ke nuni da cewa a kowace rana akan sami korafe-korafen neman kashe aure a kalla shida a kuma raba akalla uku daga cikinsu. su. Rahoton ya kuma nuna cewa shekara ta 2021 ce shekarar da aka fi samun yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Kamar yadda muka alkawarta mun haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sannin masababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta. Bakin da muka gayyata su ne Hajiya Halima Sarmai Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara. da Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISAF e sai kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa. Wakilin mu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya fara da tambayar Hajiya Halima Sarmai yaya suke ganin wannan rahoto kuma menene suke ganin ya haddasa wannan matsala sai ta bayyana cewa Ya a yanzu kamar yadda ake aure haka ake rabuwa abin ya zama kamar wani ado ni ce matsala tana ga kowa kaga mu a lokacin da muka yi soyayya muka yi aure uwayenmu sun bar mu mun yi soyayya uwayenmu sun bar mu mun yi zaman aure amma mu a wannan generation ta kamar mu mu muke ma yara soyayya mu muke ma yara zaman aure in ya ce in ɗa ne ya zo ya ka maka zancen soyayya zaka san na farko yawa ce ce ake aure a wani gida ne mi wani irin hali gare su to kaga wannan hali da muka sa gaban na neman abin duniya kaga yana kawo cikas in tahiya ta yi tahiya mm. kuma bayan haka yara yanzu wani abu da suke kamar aunawa ne suke in gani in ina aihuwa ko ban na aihuwa ka gani in aka yi aure kenan aka yi zaman wata uku hudu aka ga shiru ne za a yi ka bincika juna ita yarinya daga bangaren ta uwaye su akai ta na akai ta na a bincika ta shi namiji ko da yaushe dai yake lahi ga gare shi ba yake kullun lahi ta ake ga mata yake kenan su kawai eh, namiji shi yana jiran in aka yi aure bayan wata uku wata hudu ya ji lalle kam ana jiran wani abu mai mahimmanci in babu wannan to matsala na ga mace kenan ka gani daga nan matsala ta wara hmm. eh, gida biyu ne za a gamu to kowanne yana neman a zamantakewa ya musguna ma dan uwan shi saboda kana kallon kamar wannan shi yana so ya ci dukiya ta ne arme tun lokacin da aka ce za a sa aure tun lokacin nan ne ake fuskantar matsala hmm. tsakanin gidajen nan biyu da na uwaye da na amarya da na ango to tun daga na abin har ya kai ga zaman su na aure to ka gani duk waɗannan matsalolin suna ciki falmata wannan rahoto na ah, in ya kwatanta cewar mata su ne suka fi maza kai koke a gaban kwamitin ta domin a raba aure abin da ke nufin kamar kusan ku ne watakila ba ku da haƙurin zaman aure a yau ya aka yi haka lalle yanzu wannan abun ya zama ruwan dare ga mu duniya wannan adadin da association islamic ta bada wannan nata ne akwai na gidan shari'a na justice akwai wanda aka yi a gidaje kinasa keke wannan ba a san iyakarsu ba wai wannan abun da aka gani ne ake kwatantawa lalle in an ce bera na da sata da doma na da wari ana iya cewa matan ne za su kai korafi amma su da kansu mahi yawancin su suke kai kansu hatta kasu ga kai su kai korafi na farko kamar yadda mamma ta hudi ne in kika ga namiji saboda duke shi ake kallo babu ruwanka mai ci da ne mai sha da ne mutum ne aljani ne babu ruwanka kin dai ji an ce wani ne yana da kaza ke armi amma mata ma ya kamata ku lissawa lokacin da yake soyayya yana zuwa gidanku yana Allah Allah marice ta yi magarba ta ya zo ya hira yana so ya ganki mutunan nan dan yana son ki ne ya armo ki ya kaki gidan shi kinan abin da zai sa mijinki ya zamna ke da shi ke zaki kireyan abin da zai zamna tare da ki in kin bikin ce wai dan duke shi zaki arme shi in kin shiga tashar mota banza zaki sabka wurin wulakanci abin da ya ga dama zai tun da shi da kanshi ya san da ba son shi kike ba dan abun shi ne kika arme shi na ɗaya na biyu abin da ke kashe armi abu ne da muke so gwamnati ta tashi ta ɗauki sanda ta milki ta ba ma gawa kashi don mai rage jitsu wani gurfaman da mutane suka ƙirƙiro kamar ƙungiyoyin ƙungiyoyin da ba gaira ba sababa dalili mata, mata, mata da maza ake gamawa matan armi mazan armi samari ku gama saboda Allah da annabi ɗan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko wani mai ciwa-ciwa da kai da baka aikin komi an gama ku an ce da sati sai ka zuba shika takwas to kai mai salar in shika hamsin ka zuba wannan me maka saura in kana da salar in kai ɗan kasuwa ne wa to matar da ba ta aikin komi kuma ta sakanta me aka ce ta yi shin namiji ko mahaukaci ne aka ce matar shi na biye biye na tashin shi shin ya zamna da ita ba ya zamna da ita ba wannan abu yanzu dai shine ummal iba'is mutuwa armi tunda ni na baki jikka guda kudin kayan miya sai da rana da marici ina ki samu ta takwas kina zuwa da sati ba a gidanku ba ake baki ba wani abu baki ke sida ni dai ban baki ba ina ki samu shi kamar wata adashe ce ta zamani ta adashe ce ta zamani a tattara miliyan biyu da jika wane ne a tattara a baki to wannan abu da mun san akwai association gwamnati ko proje ke kawa tana tallafa ma mata da matasa su yi sana'a an san inda kuɗin ya hito an san yadda za a sarrafa shi inda zai shiga to yanzu shi wanga ba gwamnati bane ba wani arete ba gare su ba wani association ba ce kawai kungiya ce in ma a dashe ce ta dala goma ta dala ashirin ta uwaye da kakanni an san wannan babu mace ba a hana ta ta yi a ta kuɗin kayan makinari amma abin ne ya wuce gona da iri jikata usdu sati kullum in ka zo sati ma ta kaba nan ta ta wurin eh, reunion ba ta ma gaya maka ba kuma shika takwas shika takwas a ce na gama ta ka wurin ga na gama ta ka wurin ga na gama ta ka wurin ko ka ci da ta ko ka da umarnin komi baka dauka wangare ne mana mm. duk yana cikin abun da ke sa armen nan ya zama abun da ya zama arwan dargama duniya malam sani ko malamai me kuka fahimta game da wannan matsala ta yawaitar mutuwar aure a nan jamhuriyar nijar na farko abin da ke ka mutuwa aure rashin sanin menene aure mutane ba san menene ma auren ba yadda tanti ta gai da sadda aka yi aure ba irin na yanzu ba ne ba da akwai kyakkyawar ɗabi'a to yanzu babu ita aure shi kanshi ibada ne manzo Allah ce aure sunna ta ce kuma wanda ya kwaɗe kan barin wannan sunnai to ba ya tare da ni babban matsala ni ina zuwa association islamic ina ganin duk abin da ake gayi ni kana iske ka eh, mace kamar da ta kai ɗari biyu ko ɗari da hamsin ana neman divorce saki sun zo neman eh, a ba su takardar saki a ba su saki amma in suka zo ba ba su ba ake ana ɗa musu sulhu su je su dawo su je su dawo kamar a samu wata lallai saki halal ne yana hannun namiji amma wani hadisi manzo Allah yana cewa saki halal ne amma Allah yana hushi da shi annabi ke cewa kahul mar'atul arba'a ana auren mace hudu na farko kana auren mace don kyawanta kana auren mace saboda dukiyarta kana auren mace linasbiya saboda kaman eh, babanta yana wani sarki ko yana wani deshi ko yana wani minister ka gane babban mutum kenan babban mutum kana auren mace don addininta amma manzo Allah ya ce fa alaikum bi zati din na zaba maka wadda ke da addini saboda ita ke za ta samu ɗiya masu tarbiyya in za ka neman aure bincike ake yi na harko a nemi addini wane yana da addini eh ɗan gidan wane ne ah, ai baban shi mutumin kirki ne sannan ita yarinya in ta zo maka da sarmayi amma ba kowace yarinya wata yarinya sai an yi soyayya an gaji an lalace sannan sai a zo a yi aure ta ya za a yi aure da wama bai yiwa ne Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ɗora a inda muka tsaya a bayanin malam mu kuma ji yadda waya salula ke taka rawa a wannan matsala. Kafin nan a madadin bakin namu hajiya Halima Sarmai Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara da Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban ƙungiyar addinin Islama ta ISAF e sai kuma Falmata Muktar Taya shugabar ƙungiyar matasa. daga nan sai wakilin namu sulamin Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.